الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين a satin da gabata mun kare kitabul istisqa'i to shi kitabul istisqa'i ya ƙunshi hadisi marfu'i hadisi guda abinda mun karanta cikin shi mun karanta hadisi marfu'i guda 40 daga cikin hadisan gama ko ai guda arba'in akwai mu'allaki guda tara cikin su sannan hadisin da suka yi takarari ciki hadisi 27 hadisin da tsira daga takarari wanda kasance babu takarari babu ta'aliki ciki ne hadisi guda 13 su suka kira sannan wa wafaqahu muslimun ala hadisi ha muslimun radiyallahu anhu duk ya dace ga buhari akan rubutu annan hadisan in banda hadisi guda biyar sannan kuma daga ciki ne akwai a hadisai guda biyu wanda ya kasance watan wanda aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai bakin abin da aka samu kenan cikin kitabul istisqa'i to sai can inda muka yi bayani akan mun yi bayani akan roƙon roƙon Allah wajen daga hannuwa maluma suka yi bayani suka ce idan domin jirkitar da bala'i na ko ko addu'a saboda dokewar bala'i to idan za a yi addu'a amma mai da cikin tahu na ƙasa amma da bayan na sama sai a yi hakan ga haka za a ga roƙon Allah sai fata tara ku bi kenan idan za a roƙon Allah domin tun kuɗi bala'i za a mai da na ƙasa bayan hannuwa shi jibi sama in kuma addu'a ta wadda za a yi saboda roƙon Allah shi kawo wani sauƙi shi ko za a yi haka za a bude na ya kasance cikin na shi jibi sama taho na shi jibi ƙasa to sai abin da ya rage muna a daga hannuwa mun yi bayani akan daga hannuwa ya zo ga hadisai daban-daban daban-daban daban-daban na manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai ga istiqa'i ba da yake shi annabi radiyallahu anhu ya tafi akan ga istiqa'i kawai amma ta da haka nan maluma sun awwala manuhatai suka ce abin da kun nihi ga istiqa'i manzo Allah bai taba daga hannuwa bai daga hannuwa wanda ya kasance ya kai matuƙa wanda aka ganin haske na mutane in ba ga istiqa'i ba amma duk saura bai daga dagawa matsakaiciya abinda sun ka fassara manuhata hadisin anas kenan to sai bayani akan shafa kuma ainihin idan mutum ya kare addu'a shin zai shafa ga huska ta ko ba zai shafa ba to shi ma malum ma husun ce ba za a shafa ba amma dai muna da hadisi na Tirmidhi wanda ya rawaito daga Umar bin Hadabi radiyallahu anhu Umar ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance izada a in yayi addu'a da fa'idaihi shi kina daga hannuwa ne sun ya hudu huma sannan ba zai saukashe su ba hatta masu haɗi hima waje hu sai ya shafa su ga huska manzo Allah in ya haka ya addu'a ko ya koyar da fi du'a'i ya kasance shi na daga hannuwa ne fi du'a'i ga addu'a sun ya rudu huma ba shi mai she su hatta ya mutu haɗi hima waje hu sai ya shafa ga huska amma abin da mu samu ba kuku a tofamewa a shafa tofamewa wannan shi kuma shi na faruwa ga shi na kasancewa ga abin shahi rukiya amma wajen rukiya ana tofa mewa ai haka a shafa ga jiki ko kuma ai haka a shafa ga inda ka ciyo wannan ana shi kuma ya zo ga hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ce lokacin da shi lafiya manzo ta tsananta gare shi na kasance ina karanta ta ni sai in buɗe tahi ne saboda bai iya karanta sai in toha mai tahi ne sai in shafa mishi ga jiki ne kuma manzo Allah shi na cewa turbatu arjana bi di katib alilna tafi su kima na biya sanar rabbina turbatu ardina ƙasa turɗar ƙasanmu a ma'ali kace ba adana wadi kace ba adana tare da wadi kace ba adana tare da miyau ya wani sashen mu tafi kima na tana roƙa da marasa lahiya